This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazzubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragamar shiri na yau Litinin daya ga watan Fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To barkanmu da tashi taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingina maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a kasar Burundi mai fama da rikici. haka kuma hukumar bada tallafi ta amurka ta sanar da ba bada tallafin makudan kudaden agaji da ya kai dala miliyan 97 eh, a matsayin daukar nauyi na wasu abubuwa a ethiopia wasu ƙwararru a fannin lafiya suna hasashen cewa cutar nan ta zika na iya kasancewa mai matuƙar hatsari fiye da cutar ebola da ta taɓa bullowa a afirka kanun labaran kenan a jamhuriyar nijar shirye-shiryen zaɓe sun kankama yayin da 'yan siyasa suke gargaɗin magoya bayan su kan buƙatar sanin ya kamata a yi yakin zaɓe cikin ladabi cikin fahimta juna kasu hau kowa kuma kasu yi mugunyan magana ba ɓaci ba zagi ba wani abu ke turmus sai kuma najeriya inda wani dan jam'iyyar pdp yake shirin kai jam'iyyar kotu bisa dalilan cewa ina neman hakkina wanda sweat ɗina ne kuɗina na aljihuna matana tana nan tana raba magi da gishiri da turame ni kuma na nan na zaune na ba yara kuɗi su je su jefa pdp pdp da na tsaya din ba primaries ba komai su ci hakkina hau to kaji ibrahim alfa ahmed kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran taron kungiyar kasashen afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingina maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a kasar burundi mai fama da rikici domin kuwa shugabannin kasashen na afirka sun ce ba za su jibge sojojin a kasar ba ba tare da izinin gwamnati ba shugabannin haɗin gwiwar na kasashen sun kai sojoji sun yi niyyar kai sojoji kimanin guda dubu biyar na kiyaye zaman lafiya don kashe wutar rikicin da ta ɓarke tun a bara da shugaban kasar pierre nkurunziza ya bayyana cewa yana son yin tazarci a mulkinsa karo na uku wannan yunkurin da aka soyi ya samu goyon bayan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon wanda ya ce shugabannin kasashen afirka ba su ga ta zama ba face ɗaukar matakin daƙilar rikicin na burundi hukumar ba da tallafi ta amurka ta sanar da ba da tallafin makudan kuɗin agaji da suka kai dala miliyan 97 a matsayin ɗaukin gaggawa ga ƙasar ethiopia na matsalar masifar da ta shafi biladama da suke fuskanta a tekun da ake kira el nino shugabar ta usaid wato gail smith ta ce amurka na taimakawa 'yan ƙasar ta haɓace ne saboda su rage raɗaɗin wannan matsala ta yanayin ɗumamar teku da ke haifar da matsaloli a nahiyar game da abinci da makamantansu ta sanar da haka ne a wata sanarwa jiya lahadi inda ta ci gaba da bayyana yadda wannan ɗumamar tekun ta shafi amfanin gona da hakan ya kawo ƙarancin abinci da ƙara tsadar rayuwar yau da kullum ga talakawa. cikin taimakon har da abincin da ya kai ton 176 wato 176 da za a rarraba wa jama'a. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. wasu kwararru a fannin lafiya sun yi hasashen cewa cutar nan ta zika da ta bullo a kudancin amurka na iya zama barazana ga lafiyar duniya fiye da cutar nan ta ebola da ta kashe mutane fiye da dubu goma sha ɗaya kasashen afirka masana lafiyar sun bayyana wa jaridun the guardian da kuma wata jarida da ake kira examina a hirarrakin da suka yi da su daban-daban gaban taron da za a yi na hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da zai yanke hukuncin ko ita wannan cuta na rukunin annobar cututtukan duniya da ke barazana ga bil'adama ko a'a hukumomi na lafiya na kasar brazil sun bayyana yadda ake samun karuwar yaran da ake haifa da yan mitsimitsin kawunan kansu wanda ba a saba ganin haka ba kusan a ce yadda ake gani din ya rubanya kamar da kashi goma har yanzu dai ana kan binciken gano musabbabin wannan muguwar cuta to amma ana kyauta zaton alakar masu ciki ko kuma juna biyu na iya shafan ababen haihuwarsu in suka haifa jaridar saudi gazette ta ruwaito cewa hukumomin kasar saudiya sun kama wasu amurkawa guda 33 a cikin jama'ar da aka kama bisa alaka da ayyukan ta'addanci jaridar ta bayyana cewa bisa majiyarta da bata ambata ba ta ce an kama amurkawan ne hudu a ranar litinin ragowar mutane biyar kuma an cafke su ne a kwanaki hudu da suka wuce kamen kuma har ila yau ya hada da wasu 'yan kasar saudiya sha hudu 'yan yamal uku 'yan siriya biyu sai wasu 'yan kasashen indonesia filipino emirate kazakhstan da kuma wani bafalastine jaridar ta ce ba dai wani bayanin babu dai wani bayanin ko waɗanda aka kama ɗin suna da alaka da ƙungiyar isis da ake da alakantawa kan mummunan hare-haren da ya hallaka ɗimbin jama'a a duniya ko kuma samun masu alaka da bam ɗin da aka ɗana wa masallacin 'yan shiya kasar a 'yan watannin nan. a jiya eh, lahadi dai ita ce rana ta ƙarshe na yakin neman zaben neman shugabancin amurka da ake wanda za a yi a aiwa wanda inda aka za a tantance zare da abawa tsakanin 'yan takara goma sha biyar daga jam'iyyun democrat mai mulkin kasar da republican abokiyar hamayyarta wannan dai shine zaben fidda dan takara daya tilo daga kowace jam'iyya sannan shine zaben farko da zaben amurkawa ke kasancewa ya fara tasiri a duk lokacin da za a yi zaben shugaban kasa zuwa yammacin yau dai litinin za a san wane ne zakaran kowace jam'iyya haka kuma attajirin nan donald trump shine ke kan gaba da ƙuri'un jin ra'ayi kaso 28 daga cikin 100 a inda ted cross yake manne da bayansa da kaso 23 duk da yake dai ya sha caccaka daga bakin trump akan cewa ba ma mai son shi ted din hillary clinton ita kuma ita ce take kan gaba a bangaren 'yan democrat tsakaninta da wanda yake biye da ita wato bernie sanders 'yan kalilan ne To daga ƙarshe shugaban kungiyar tarayyar Turai Chief Donald Tusk ya faɗa a jiya Lahadi cewa sun rabu da Prime Minister Birtaniya David Cameron ba tare da cimma wata matsaya ko matsaya ko Birtaniya za ta ci gaba da zama a cikin kungiyar tarayyar Turai ba ko kuma a'a. Amma ya bayyana cewa za su ci gaba da tattaunawa hakika a yau Litinin. Tusk ɗin ya bayyana jiya a shafinsa na Twitter cewa zazzafa tattaunawa na tafe nan da sa'o'i 24. Shi kuma Cameron ya ce komai na iya faruwa a taron na maganar daftarin kwaskwariman kungiyar ta EU, e mai membobi goma 28. Jam'iyyar Birtaniya mai mulki ce ta Conservative take neman wannan bukatar kwaskwarima a matsayin musanyen rashin ficewar daga kasar tarayyar Turai. Dukan bangarorin da suna sa ran haihuwar da ɗa mai ido. gabanin taron kwanaki biyu na kungiyar da za a yi a ranar 18 ga watan fabrairun shekarar nan da muke ciki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda ake shiri gudanar da zaɓe. Wakilin Shu'aibu Mani ya ruwaito cewa hatta masu sai da yaduka ma kasuwannin su sun buɗe. Alhaji Manir wani ɗan kasuwa ne a jihar Maraɗi. lalle siyasa ta tashi kallaye daidai gwalgwado suna zowa suna sai kala-kala da kyallen irin kala kyallen shi yana zowa sai daidai gwalgwadon karhin da yake da shi yanzu birane da karkara ababen hawa mutane kankansu da mahimman wurare sun ɗauki harami inda aka manna tutocin jam'iyyun siyasa ko fusta 'yan takarori da shugaban ƙasar na 'yan majalisa da haka gidan rediyon murya amurka ya zagaye a cibiyoyin yaƙin neman zaɓe na jam'iyyun siyasa mali hayya ari darakta yaƙin neman zaɓe a mrc nasara mai adawa mun buɗe wannan yaƙi nan ne a cibiyar fartin mun ma militan jawabi a yi yaƙin zaɓe cikin ladabi cikin fahimta juna kasu hau kowa kuma kasu yi mugunyan magana ba ɓaci ba zagi ba wani abu ke turmus a'a aikin farti za su yi su yi tallakan kandida su yi tallar tsarin aikin kandidanmu ba mu san wani aza da rafo su zo su keci ko ku su zo su ebe ita ma PNDS tarayya mai mulki ta ce ja ba wuri a cewar Malam Lawali Ali daraktan yaƙi neman zaɓe a maraɗin gari da yarda Allah dai ina to babu kular kular wanda ke da kwai wanda ya hina mu dai cikin wannan gari yaƙin neman zaɓe gadan-gadan muna cikin shi muna dai fata a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya na kira ga matasa kira ga matasa nan dai ne ke da ba matsala su je su nemo kartu dan su je su yi zaɓe na gari a yi shi ba tare da ta ce na ce ba. A jam'iyyar MPR jamhuriya ta albade haka take in ji Isa Kahiyatu daraktan yaƙin neman zaɓe. Wadda suna ne ke faɗi yaƙi mun tashi tsaye sosai muna ta kamfani tare da sauran jam'i na siyasa abokan ta ka kowa na neman a bakin rabon shi abinda Allah ci da shi. Shi dai siyasa ba faɗa ba ce kuma ba wani zage-zage ba ne ga hili ga mai doki. Harka ce ta ra'ayi ta tsarin farti da shi ne ake kamfani. Shi ma da ya furta albarkacin bakinsa Alhaji Salisu na jam'iyyar MPN kishin ƙasa 'yan baron mai biyayya ga Ibrahim Yakuba shi ma ya ce wani abu ku dangance da wannan haƙƙi neman zaɓe. Mun tashi tsaye gadan-gadan muna neman mutane. Mu a jam'iyyar mu ba mu faɗa ba ma tashin hankali. Bakin abin da muke ja da matasan ranar zaɓe su je su je mamu ƙuri'o'insu. A nasa ɓangare wani matashi mai suna Gambo Yusufu ya musanta ta yadda ake amfani da matasa domin ta da hankalin jama'a lokacin zaɓe. Ita siyasa ba gaba bace ba. A hankali cire da rafuffukan mutane ko hotunan mutane domin wanda ya ci shi dan siyasa ne ya kamata ya bada eh, misali na kirki ya gwada shi mutum ne wanda ya san doka da oda mutum ne mu ƙura'a shi ya shi ƙura'a ya sa inda yake so ko ka talakawa ina siyasa ku ta mai da gaba ga kalilu sarki za mu diba dan eh, takara na kirki na gari na kowa mai akida ta kwarai wanda zai matalakawa abin a zo a gani shine insha Allah in zabi ya tashi zamu je mu ƙura su ma kungiyoyin furan fulla ba a bar su baya ba wajen kira ga yan siyasa ya zuwa matasa malam Usman Sani da kungiyar CDSN ku yi hattara kowa ya san yaƙi kashi uku ne haɗari kashi uku ne kaga akwai haɗarin baki ka zagi wanga wanga ya zagi ka kai ma wanga kazahi wanga ya maka kazahi akwai haɗari na bugun juna tsakankanin ku koyi haɗe wannan a yi gudun shi akwai haɗari na abin hawa ko kai ka kaɓa ranka ko kaɓa da ran wani ka ji ma kanka ciwo ko ka ji ma wani ciwo su bi doka da oda cikin ƙasa. sai fata wannan zaɓe a zartar da shi cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar. talaka kamar kuka kuri'ar ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka talaka Haka yake, a Najeriya kuwa jam'iyyar PDP ke ikirarin cewa tana da karfin gwiwan za ta iya kwace mulki a manyan zaɓuka na gaba duk da rigingimun cikin gida da take fama da su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. For purposes of emphasis and the overwhelming support base Sakataren labarun PDP Olisametu ya shiga bayanai na nuna jam'iyyar za ta farfado don shirin amsar gwamnati a shekara 2019. Olisametu wanda ma fitowarsa kenan daga samun belin zargin badakalar naira miliyan dubu da miliyan ɗari hudu ya ce wuta rikicin da ya aukawa jam'iyyar ta bangaren kama madafin iko tun murabus ɗin Ahmed Ma'azu ya biyo bayan yanayin PDP ne na mutunta demokradiyya. tuni dai tsofin 'yan jam'iyyar irin su alhaji aminu yahaya baffa daga jihar borno ke marawa matakan da tsohon mai baiwa shugaba jonathan shawara ta fuskar siyasa ahmed gulak ya yin a kai jam'iyyar kotu da ayana da uce secondos a matsayin shugaban rikon kwarya alhaji baffa ya ce shi ma zai kai pdp kara kotu don mayar masa kudaden cike takardun tsayawa takara dan majalisar dattawa daga borno da ya ce rashin yin zaben fidda gwani ya sanya aka kawar da shi can gefe ya koma abga tare da tsohon ministan labaru labaran mako. Tun da na ce zan kai kara a kotu sai su zo ce ga inda aka yi sai a nuna mana ballot. Waye ci, ƙuri'u nawa ya ci, ƙuri'u nawa na samu to shi kenan an ci kuɗi na an ba ci kuɗi na ba har Supreme Court za mu je har hek. To ba ga shi yanzu ka fita daga jam'iyyar PDP din ba ka koma abga? Na neman hakki na wanda sweat ɗina ne kuɗi na na aljihuna mata na tana nan tana raba magi da gishiri da kaza da turame ni kuma na nan na zaune na ba yara kuɗi su je su jefa PDP. pdp da na tsaya din ba primaries ba komai su ci hakki na hau hakanan masana na ci gaba da muhawara kan hukuncin kotun koli da ya soke kujeran 'yan majalisar pdp guda biyu andy uba da stella oduwa tun jam'iyyar bata murmure daga wannan hukunci ba sai babban kotun tarayya ta soke wani zaben dan majalisar wakilai na akko da hukumar zaɓe ta tsayar da dan takarar pdp ismaila mu'azu ta kawar da dan apc bisa fassarar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara sabon hukuncin dai ya umarci hukumar zaɓe ta sake gudanar da zaben da sanya apc wacce dama kujerar ta ce aka soke bisa laifin rashin fita daga pdp yadda ya dace da ɗan majalisar apc umaru barambu ya yi uwar jam'iyyar apc da ɗan takara da tuwa alikuma ne suka shigar da ƙarar mun nuna cewa ba a mana adalci ba a constitution na najeriya ba inda ya hana ka hana ba ma mu kaɗai ba yanzu har sauran jam'iyyu yuma ma waɗanda daman sun shiga wancan zaɓen hukumar zaɓe kotu ta ce a sa su a sake a yi zaɓe na adalci jama'a su fito su zaɓe abun da suke so. Ganin cewa jihar Gombe jiha ce ta PDP To a ina ka samu karfin gwiwa cewa wannan zaben zai tafi yadda kake so? Da ne ake wannan tunanin yanzu da adalci da kuma shugabanci irin na Baba Buhari da kuma Cat Reader. Jama'a su fito su yi zaɓe a su abun da suke so maganan don jihar PDP duk bai taso ba. Tasirin kotu a harkar zaɓe a Najeriya kan sanya zulumi a zukatan masu riƙe da kujerun siyasa da ko suna da gaskiya sukan yi fargaba har sai shari'a ta kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Idan siyasa ne 'yan alkawali da cewa. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji wata tsaka mai wuya da jama'a za su shiga a jihar Borno inda masu biredi ke shirin shafa kwanaki uku ba su gasa biredin ba. Za ku ji dalili. Za ku kuma ji matakan da ake yunkurin ɗauka na farfaɗo da tafkin Chadi duk a shirin namu na hantsi. Saboda haka ku kasance tare da mu yanzu dai ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Akwai sarrafin nan Rebelo a wajen da ya da duk ɗan ɗan gaba ya samu tare shi. Muna da 'yan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati an ana maganan fifita mutanen yankunansa duk wadda zai zargin shi inspector general 'yan sanda kan wannan ba gaskiya cikin maganan muna da kuma masu blue beret that is a eh, spu special protection unit eh, masu kare manyan mutane to sun sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka suka ba magana duka mutane shi ne shi ya sa Driver ne shi inspector general na, na, police na 'yan sanda dan Gombe ne. Oddly na shi dan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda 'yan wasu wurare daban to ta ina zamu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana. Assalamu alaikum. Wani kwamitin Majalisar Dattijan Najeriya ya kaddamar da binciken naɗe-naɗe da kuma ƙarin girman da aka yi ma 'yan sanda a Najeriya bayan da aka yi ta bayyana koke-koke kan salon naɗe-naɗe da Speto General Solomon Arase da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto Janar Mike Okiro suke yi. Shugaban kwamitin Sanata Abu Ibrahim ya ce sun karɓi jerin sunayen waɗanda aka yi ma ƙarin girma. da kuma na daɗen da aka yi fadar shugaban najeriya kuwa ta ce ba za ta yi magana kan batun a yanzu ba sai bayan 'yan majalisar dokokin sun gama bincikensu ta ga sakamakonsa sannan za ta ce wani abu shirye shugaban kwamitin binciken na majalisar dattijai sanata abu ibrahim bai bayyana jerin sunayen da speto janar na 'yan sanda a rashe miƙa masa na waɗanda aka yi makarin girma ko aka naɗa kan wasu mukamai ba. To amma mu dai za mu ci gaba da bayani bisa takardun naɗe-naɗen da muka gane wa idanunmu waɗanda suka fito daga ofishin shi Speto Janar ɗin na 'yan sanda. Wani batun da ake zargin Speto Janar Solomon rashe da aikatawa game da nuna son kai da fifiko a bayyane ga mutanen da suka fito daga yankinsa shine wajen naɗa jami'ai a kan mukamai. Akwai illar sirratin na a wajen ne ya cire duk 'yan arewa gaba ɗaya ya samu tare shi akwai wani wanda ya cire shi daga komanda ne na federal protection unit wanda aka yi nasu wanda shi ya dissolving nasu based on wasu ta shekara uku akan akan position nasu to yanzu nake ma magana wannan din an gare su ne sai sake ɗaukar shi ya sa shi mataimakin shugaba na federal inland revenue shi ne mai lura da wajen ne muna da 'yan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati federal inland revenue irin haraji haraji da wasu abubuwa da ya kamata na gwamnati wani gwamnati take lura da shi to akwai yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka ne. Hmm. to shi ne sai ya cire duk arewa da suke wajen ya sa mutane shi a ranar goma sha tara ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha biyar speto janar solomon arashe ya amince da tura wasu jami'an 'yan sanda su talatin da bakwai masu mukaman speto da saje da kuma kofur zuwa hukumar tattara kudaden shiga ta tarayya firs jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewa akalla guda 23 daga cikinsu 'yan yankin kudancin najeriya ne daga cikin waɗannan jami'ai guda 37 akwai musulmi su akalla guda shida a wata takardar da ya aikewa da mukaddashin sfeto janar na 'yan sanda mai kula da sashen kuɗi da mulki da kuma sakataren rundunar 'yan sandan mai ɗauke da kwanan wata tara ga watan Disamba na shekarar 2015. Babban jami'in kula da ma'aikata na ofishin Speto janar ɗin ACP Idowu Owohunwa ya rubuta cewar Speto janar Solomon Arashe ya amince da tura ƙarin manya da ƙananan jami'an 'yan sanda su 21 zuwa hukumar ta tattara kuɗaɗen shiga. Daga cikin waɗannan jami'an akwai 'yan arewa su uku. wing speta rebecca ishaku speto nanso zaure da kuma speto buba baba sauran guda goma sha takwas ɗin dukkan su sun fito ne daga yankin kudancin najeriya muna kuma masu bulu bare that is a eh, spu special protection unit Eh, masu kare manya mutane to su sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗin kudu ne mataimakan su ba magana duka mutane shi ne shi ya su. game da batun kwamandojin da aka nada na rundunoni masu kare manyan mutane kuma speto general solomon arashi ya amince da nada jami'ai guda goma sha biyu a ran bakwai ga watan yuli na shekarar 2015 a cikin wata takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na wancan lokaci wato aig sulamanman ya sanya ma hannu jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewar kusan dukkansu 'yan yankin kudancin najeriya ne kimanin rabin kwamandojin da aka cire aka naɗa waɗannan kuwa 'yan arewacin najeriya ne a cikin takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na yanzu kuma wato aig patrick dukumo ya sanya ma hannu a ranar 22 ga watan Disamba. Speto General Solomon Arashi ya kuma yi wasu naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a a ofisoshin rundunar na jihohi. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 25 waɗanda suke da mukamai ASP da DSP da SP da kuma CSP guda huɗu ne kawai 'yan yankin Arewa. ASP Ibrahim Suleiman, ASP Bala Yunusa, ASP Ahmed Umar da kuma ASP Emmanuel Maiwa. dukkansu kuma an tura su ne zuwa jihar yobe a yankin arewa maso gabashin najeriya dsp tunja mazam ibrahim ya kada speto janar din na 'yan sanda An ana maganan fifita mutanen yankunansa ba abin da dai za a iya cewa sai dai mu ce akwai wani magana da ake cewa your conscience should be your judge wadda ya wannan duk wadda zai zargin shi inspector general 'yan sanda akan wannan ba gaskiya cikin maganan dan ni da nake magana da kai ni dan yobe ne ni dan fika ne a yoben shi inspector na yan sanda bai taba sani na ba in za ka yi tambaya ka tambayi kowane dan sanda ko na taba aiki da shi ko wani abu ya taba hada ni da shi bai taba sani na ba driver ne shi inspector na, na, na, na police na yan sanda dan gombe ne kuma ya yi aiki da shi ya fi shekara 20 oddly na shi dan kaduna ne in kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda yan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana da mu gaba ɗaya in ana maganan kitchen staff nashi personal staff nashi mutum ukun nan a people that mutane ne wadda suke rike da mukami wadda yake da karfi cikin aikin wadda duk wani mutum in ka tambaye shi zai faɗa maka in kuma za mu ce za mu kokarin mu lalata shi kuma kaga ba mu kyauta ba so ban gane ta ina ne wa'annan tambayoyin da kuma wa'annan bayanai da wasu suka ɗebo daga wani wuri ba sai dai Allah dai ya taimaka. Wato dai abin da shi jami'in yake faɗa ne cewar kasancewar shi a matsayin protocol officer ko jami'in kula da baki na ofishin speto general na 'yan sanda ɗin da kasancewar direban da ke tuka speto general ɗan arewa ne kuma da kasancewar odali ɗinsa ma ɗan arewa ne duk sun taru sun nuna cewar baya nuna bambanci ma yankin arewa in ji dsp tunja mazam ibrahim a cikin staffs na cikin ig secretariat a cikin mutum goma mutum takwas 'yan arewa ne a cikin staff officers namu a cikin igp secretariat mutum takwas 'yan arewa ne To sai dai kuma kamar da muka faɗi a shirinmu na farko kan wannan batu na 'yan sanda binciken da muka gudanar ya nuna cewar wannan batu ba haka yake ba. Daga cikin manyan jami'an da suke ofishin speto janar na 'yan sanda ɗin kwaya biyu ne 'yan arewa da shi dsp tinja mazan mai magana daga jihar yobe sai dsp bulus rimam daga jihar taraba sauran manyan duk sun fito ne daga yankin kudancin najeriya kamar su acp idowu ohunwa daga jihar edo da CSP Bulu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Anibi daga jihar Ikwa Ibom, da CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, da DSP Eneze Makonji daga jihar Edo, da DSP Anti Godstime daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai kuma ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. masu sauraro a shirin na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗau alhakin waɗannan naɗe-naɗe ne da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma yi ƙoƙarin jin irin halin da ake ciki game da binciken da majalisar dattijan najeriya ta ƙaddamar a kan wannan batu haka kuma muna bin sawun wata almundahanar da aka bankado ake kuma bincikenta yanzu haka a Majalisar Wakilan Najeriya wato batun tsabar kuɗi har dala miliyan 470 da aka ce an kashe wajen sanya na'urorin kyamara na ɗaukan hoto na tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A kasance tare da mu. To, madalla kafin mu ci gaba ga takaitattun labarai. To sannunku da aiki. Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingine maganar fasa kai rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya daga kungiyar ta sojojin Afirka a kasar Burundi mai fama da rikici domin kuwa shugabannin kasashen na Afirka sun ce ba za su jibge sojojin ba sai da izinin gwamnatin kasar ta Burundi. Hukumar bada tallafi ta Amurka ta sanar da bada tallafin makudan kuɗin agaji da suka kai dala miliyan 97 eh, a matsayin ɗaukin gaggawa ga ƙasar Ethiopia na masifar da ta fada musu na maganar da dumamar teku wanda yake cikin addabar su domin kuwa ba sa ma iya samun abinci sosai. wasu ƙwararru kuma a fannin lafiya suna hasashen cewa cutar nan ta zika ta da ta bullo a kudancin amurka na iya zama fitina fiye da cutar ebola da ta bullo a afirka har ta kashe mutane dubu goma sha ɗaya jaridar saudi gazette ta rawaito cewa hukumomin kasar saudiya sun kama wasu amurka 33 a cikin jama'ar da ake zargi da alaka da ayyukan ta'addanci to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga abokin aikin mu Abubakar Junaidu domin karuwar jika da aka samu. Allah raya Samira Karama ya kuma sa ta zama ɗaya ba mai tausayin iyaye. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga Efraimu Cibi da danginsa domin rasuwar babansu Reverend Cibi Basi a katangar Warji wanda tuni aka yi masa kusheyi. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.